Rahotannin da ke hitowa yanzu haka daga arewacin jihar wajen guriyar Nijar suna nuna cewa a ranar ɗaya ga watan mayun nan da muke ciki ne an kawa rundunar askarawan ƙasar da ke yawon sintirin wanzar da zaman lafiya a yankin Tiliya na Gard National du Nijar wajajen garuruwan Ekenewa ne da Intazai kwantan bauna wajen karfe biyar da minti ishirin na yamma kuma waɗansu mutane ne akan babura sama da ɗari ɗauke da makamai da ba wa da fayyace su ba zoke yanzu suka abkawa rundunar inda suka hallaka soja goma sha shidda sun yi awon gaba da motoci biyu sun lalata mota ɗaya soja shidda sun ji ciwo suna asibitin tawa su ko sojojin ƙasar sun hallaka masu yawa daga cikin maharan da lalata kayan aikin su na yaƙi wanda suka tsere da su daga bisani sidi muhammad wani ɗan jarida ne da ke wannan yankin ya yi mini bayani ta wayar salula ko a wani hali ake ciki yanzu haka bayan wannan harin da aka kai. Wallahi halin da mutane suka ci da hankalin su ya tashi. Tun da an ke yi kana da dukkan hankalin kusa da ya tashi. Wallahi kasan sai kibiyar kasan babu shiga da gare da kashe cin da ta yi kauni wuri da rana ta faɗi ba garuruwan da abin ya shahwa yalla kusa gare ku suke sosai inda aka yi ma wannan sojojin kwantan bauna kusa da biliyan suke ba kusa uwa wajen da nan ba mhm. mai biliyan suna kusa gare ni dari da talatin da biyar biliyan sha abu kwarai kwarai kwarai su waɗannan da suka to suka kawo eh, wannan hari watakila yalla an lura cewa sun kutso ne daga mali ko kuma daga ina suka bullo watakila ga labarun da kuka samu suna inda suke tsakanin abana firinge zuwa biliya don hiri banza babu kowa ciki babu iko babu komi ciki wurin nan ta wajen nan ne suka bullo a san tsakanin abana firinge da biliya a babbar san san kan kilo na tarbe da ko san su kilo 150 zuwa kilo 160 ana kyautata zaton 'yan tsaurin kishin addinin islama ne da ke kutsowa a wannan iyakar ta nijar da mali daga ƙasar mali suka aikata wannan danyen aiki sana da cewa a baya bayan nan sukan wa fararen hula ne kawai sai gashi sun wa askarawan kasar wannan kwantar bauna kasan mutanen nan suna sake dumara kullum kullum suna sake ilimi suma ya kamata a suma a doka musu mataki wanda za a zarge su don kar su kar abin aza'ayar tambaya a nan shine su masu tsaurin kishin addinin da ke ikirarin kan waɗannan hare-hare da sunan addinin islama ta yaya suke amfani da wannan lokaci na azumin ramadan domin afkawa sojin nijar da ke kasancewa su ma musulmi ne a watan neman kusantar ubangiji a kalandar islama haruna mamma Abdulrahman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.